Yeah. ceni gaskiya ne jarin shinkar babban zurbi ne na zani mu kake cewa ka daina aiki karkashin masana'antar mu ko abin da bai za ka daina domin ka tona mana asiri ne ba ka bani mai gida me ba komai mun yi maka wani abu ne a'a manufar ka shine ka tona wa shinkar asiri ko me wallahi mai gida san ba haka bane na nema ji aiki da ganin gida amma na fasa babji ina son kasancewa na riga na girme kowa a wannan alƙalla sam na wuce a taka ne na nace na sani ni gidan ma na fasa zuwa hmm, to shi kenan yara ku dauke shi daga nan gurin aje a kai shi asibiti na gode mai gida eh, bana buƙatar ya dawo cikin wannan masana'anta abin da nake nufi a tabbatar da cewa an sheke shi mai gida a sani dukkanin wanne ne mutu da ni kashe shi shine na fi so hmm. mai gida mai gida an raka ba mu da matintin wancan hamagon da ya mutu na san ba sai ka wahalar da fata bakin ka ba na san da wannan ai ka shedi ne barista akwai labari ne warai ni kana nan da kaga na zo dole ne domin na kana wasa da gwamnati nan da yawa ba fa na sa suka karar mu <laughs> zan so ka na tsiro muka ji me zan faɗa ah, ah, na tsoron taimaka to manya-manyan rahotanni ne suke ta fita a cikin wannan ƙasa a ka. Da gaske? Babban kotun kasa na tarife rufe maka ɗaya daga cikin manyan-manyan gidajen giya. Na shiga uku. Wani irin magana kake gaya mu haka? Amma sannan wani, San sani bana. Rufe yin bakin ka kake gaya mun wannan magana. Na fi ƙarfin mun haka. Ko alƙalin kotun ne, tsaf za mu iya masa dukan tsiya. Kai! so kike a shake min sauran gidajen da Allah ka yi magana kai ka ji a shake mun tattalin arziki na Dan ka shi dade mama iyakar bakin kokarin makan haka amma shin daga karshe ga san me ya faru ah wulakanci bas kira kuma ya face dan jagaliyan da ba zai iya komai ba dan jagaliya yalla bai anwar yana da cikakken ka da kundin na ya fito ta kare maka matsalar ta ce anwar da yayan rema rema Ma'am! A tabbatar cewa an zafa binciken yanzu nan. Dai ina ga same su amma mukun doka. Ku za kawo shi na tabbatar cewa an kawo shi a kakkare. In ku baka ba mu ne za a shaƙe. Ku shi da yanzu na kuce! Yoko! Kai, konan 'yan jagaliya ne? Wane kuwa, ka shiga yanka? Ko kuma ku juya ku fece zai fi. Dan ni duk ina duka fa sai na karya. Ina duka kashi yakan ce bas. San ba na san ana cin zarafin kowa. Sunana Sino. Hey! Ku ba su kayan duka. Ga wannan nan ku ji daɗin dukana, na. In kun kasa ne da ke ku. Lallai ne bari in sabe kasa gama dukan shi dawo kaina. ne kai ka sani san bana bukatar in gana cin zarafin mata saboda haka ne kawai zaka rake mu san wannan ba duka ne muku ba ma zan iya abin da ya fi hakan ma idan akwai jayayya to ƙara tura yaranka su yi makamancin hakan na natse da Allah sai na ƙara yin duka wa yaran ka gabaci ɗayan su ta yadda za su sukuna a gabana suna ta rantsuwa suna bani haƙuri duk girman kan sai na sauke shi kai kai mana rashin mutunci ko kuma ni dinnan da kai na amma maka shedi domin daga yanzu dinnan ku ne ƙananan 'yan jagaliya ni kuma ni ne babba kun riga kun zama kananan yara Abun bauta, shan giya, neman mata, neman rigima, jagaliyanci, ina roƙon a tsare min ɗana daga su. Ɗana dai ya kasance marigimi, ina roƙon a shirya min shi. To me yasa ma za a bashi yana haka? Kullum fa sai ya ɗauko min magana. a taimaka a ji roƙona a sa ya shiga hankalin shi ko zai daina jawo min maganganu haba abun bauta kullum fa sai na tsaya anan amma har yanzu an rasa mafita ne to ki fito kafin mun zo mana waje menene ya faru kuma sani mama ta ran kai kamar ba ki san komai ba bayan da cin mutuncin nan kin sani Ya zo ya yi duka wa kankanin yaro na. Amma an bincike me ya masa? yara ba abin da suke masa. Mu yau sai mun dauki mataki. Ni dai ba abin da zan ce. Kuma tunda nake jin hayaniya ne. Tun da su kun zo nan dukkan ku domin yaro guda ɗaya ne. Shi ma muna son shi. Ni bai su fa. Wai nan ƙara suka kawo. To shin ku yaran na ku ba za su girma ba ne? Eh, kuma a hankali. Yaran ku za su ringa jan magana. To amma kuma ka ba su ja maganar ba. Hankali ashe fara ja. na yarda cewa shefar da sai me sai a fito da shi kai mu dau mataki to ba hali in ba ku sani ba san ba na buƙatar wani abu ya faru da yaran nan ko menene yasa ba za ku kasance masu hakuri ba ke maka sace din Allah ko daga mana tashi za mu wuce ne maka ƙara. Ah, me kuma ya kawo maka na ƙara? Saboda wannan aka ta na kun kasa fahimta. To maka sani ba wancan zuwa ya leka matarsa a bayi. To wannan kuma ba shayaranta. San ba za mu dauke shayaranta ba. Ah, ki kira ka sadakata. ta wai shin yanzu ku menene kuke so a yi ne tun zuwan ku ke ba da hakuri kar ka ce ba ni nayi ba ba. yaro na ne kuma yanzu din nan ma ba baya nan ku je kawai ku same shi a kasuwa kai in maka so fa yanzu zamu iya maka gida <laughs> ya kake yin abubuwa ne kamar wani sauna kai san ba za ka zo ko ba gida na kana ga ya maka gano sai ranka ba san ba za ka zo ba lalle ina ga maka cewa san ba za ka taka ninki alika ba ba kai isa ba lalle ka san ba za a gura ba amma za ba raina hankali ba ɗana shi kaɗai ne yaro a wannan gari da duka abin da ya faru sai zuwa zo ana min ifata ifata kofar gida an ga shagar da zai ƙara zuwa duk na warin da jijiyo wuya to ake so in yan ba haka din ba amma ko san cewa sun wannan yaro baya da mutunci ko duk abin da mutanen nan suka ce san bai kamata kai musu jayayya ba tun da ka sani yaron nan baya ji san baya jin magana san fa baya jin magana ka saurare ni zan baka kashedi ka ja ma yaron nan ku ne ko kuma ni in bar gidan nan to ni wani kashedi ke so in masa Yaron da baya dawowa gida sai ya ɗora barasa. To yanzu da kake yi ne ina kuma za ka je? Gidan barasa zan bi shi. Ka rabu da shi mu wuce gida. Baba, da kulba ɗaya, yau kulba biyu zan sha. Me ruwa na? Me ruwan kuma da al'amura na? Yau sha ƙauma na sha. Eh! san ba zan hakurin bari ba ka saurara ce saurara saurara saurara saurara saurara ga maka komai san fa ni bana buƙatar sanin komai ba baka raba da ni ka san wani abu ma zan na musu cewa yanzu a fike nake ba wani zai ah, saurara to ina mai tabbatar maka da cewa a fasace fa suka zo ni ma kuma a fasace zani ba kai ni kana kasancewa da kirna shakwa garin garinya da ya min wata tsawa a yake ce muna bara na sai mun ga kara ina tabbatar maka ne fara daga mu hankali kalla san dan kuma da mutunci ta koyi na magana mai yake na rasa da zan yi amma ya zan yi a ba dana Baban abin bakin cikin ma har yanzu maman kawo shi na take ji. To ba, me kuma kai mata? Saboda wannan lokacin na ɗauki zafi matuƙa. Na tuna da fim ɗin Amita da muka kalla Asalma. Da abin fa yayi zafi to Sara zan fara yi kawai. Shi ko wannan mutumin da ya fi zakalkalewa a gabana shi zan fara cirewa hannu. Daga nan kuma sai in yi tafiyar ƙasaita ta gefen windo. Dako na samu na samu kwana. zan wuce ne kawai in barku da kwakiya Baba. Ya fara fim ɗin mai tushe ma. Ashe lallai kuwa za a ga cakwakiyar shiƙa. Oh, ni ko wallahi bai cewa zan yi. Wallahi ka bi wani sai na fasa maka yaro. Na fahimci gaba ɗayan kuma ko da mutunci ma. Ɗana makaranta za ku koma. Ka sami ilimi ka fara aiki. Gaskiya baba zan ji daɗin kan Delhi. Zan kuma yi alfahari in yi karatu. Kai, ni din na jama'a. Kai, Don, kamar dai abin da ke damuna baya damun ka, to ina ganin sata kawai zan fara. Kai, lalle ko kai gara ne ban taba sani ba. Sata baka ce, to lalle ko kai sata na guduwa guduwa za a yi da naman ka. Yi shiru, to ina jin ka. Sai mu koma mu ta addu'o'i, sai ga mun dace. uwa ya ne ina tambaya ne ko zan iya samu amsa eh amsa a baba sauka take nan baba ai komai ma farka na ba mene baba miliyan goma kuma a bashi baba ba na san te kallon gara barka dai sam karka da baba eh fara ne ba na bukata kwarai na san suna da arziki mana amma kuma an ka duba ainihin ina da aji ko ya ka gani ne baba to oh! zan yi tunani kaka damu baba in dai wannan bacci ne kaka damu san ba matsala zan san yadda za a yi san sa ta ji ne kawai ta kama da sona sata wata faɗa min tana sona shikenan kawai kaka damu ka huta lafiya tare na kanku da wannan ba wannan da kake gani jarumi ne a soyayya da kyau kwarai na gode amma kuma ka san wani abin mamaki ne tsakaninsa da budurwarsa ma wani ne nake shirya su ka ina ko sai da ina sai da to ka gani waya haka nake kiran kan jarumi amma ni ai ban kasa ba ne yake da ni kake to ne dan wanne ga ya maka kasa wani ba kasa wani ba tilas ya ke so a yi min kai hakuri san ban san haka abin yake ba ya wuce na ce baka ya wuce ha ha ha ha ai kai ma dan jarumin soyayya ne bai cancanci a ce wata yarinya ta gara ka ba gaskiya ka faɗa zan gama da zuciyarta zan yi jarumta burina kawai ka yarda da ni zan kasance aboki ne gare ka za mu samar da soyayyarka kana da banza ta kama da soyayyata a na gaske ni alƙawari wai shin ka yarda ko da mu za mu tafi ma da komai cikin sauki ta yadda za ta kwarewa soyayyarka komai kyau aji da kuma kuɗin mahaifinta aji su gefe za ta yi gaba ɗaya ta saka a zuciya da kyau da kyau ka yadda na ko yarda. kai na gode Allah da ya haɗa da kai sino ya dace mu je ne sai kayan sawa ya ko dace kai na ko gode Allah zuciya ta kawai kake bukata <laughs> eh, kwada kwa kwada kwa to kuma je kawai kaga abin da nake gaya mako ga yana shiga ciro kuɗi ku biyo ne samson glazi eh bin zaban koma dai wace ce koma dai wace ce kawai hada mana lissafi Toya, ina ganin na haɗu ko? Ai lallai kai haɗaɗɗe ne. Na zai iya sanin, ni mai kyau ne. that the rest of my people follow. Chotra, sabgar ka wanda mu wannan gidan nawa caɓe ki gaba ɗaya. Kai wai ya ci haka ne? Wannan aikin tun yaushe ne ake ta yin shi ne? Idan ba lokacin gama shi za a gama. Ka sani. Tura magana kana magana to a tabbatar cewa an gama wannan. Hello, ina jin ka. Sabgar ka kasa fahimta ta ne. tabbas na san da haka kasuwanci zai iya a cak amma yana so gane cewa yar guri na ce fa zan auras barka da kawo to barkan ka dai dan samari yawa yawa kawo kaga madan nan mun zo mu uku to ni din nan ni ne na zo da wayannan daka domin daka abokaina ne ina dana ga shakbu kuma ah ka dana na ga shakbu amma shi ne bai kira ni ba ya ce na zo ne bayani shi ya ce hakan kware kwaran ka yi dade to babu komai ai yara kar da ya ta kalliranci ai sam shi ba shi da wasa su ma shakbu ne a'a wannan dai abokaina ne To babu komai, sai su zauna. irin ka dade, saman za a kai su. Saurara hamago. San ba sama nake so a kai su ba. Wayannan ma baki na ne. Ba ne ga amini na. Na ci daɗi. Kara min da magana. Kuma na zana salamar wasu. Ya muka same ku? Ka sami mai gida a cakwakiya sai dai na addu'a. Domin a mai gida na da zafi. Dan dan hadiman gidan nan tsoron sa suke. Ina neman albarkar ki anti. wannan kanwa ce ga mai gida wai nan kuma daga ina ka zo da su me yana kenan na zafi baban cike da yawa ku wuce ku bani guri gidan nan yana da faɗi can gurin da kake gani kawani ne ga mai gida kuma gurin ya kasance tiraka ce kawai da yan uwan mai gida kadai suke iya zama a gurin can kuwa da kaga mata suna famar da ke da ke to nan wuri mi yayin daka wancan ko masifaffe ne kuma shi kawu ne ga mai gida da an abu kawai sai ta da wani tsohon ciwon sa na munafunci sai kuma shalelan mai gida ko kuke ganin ba mu muke ganin ku ba barka Baki ne mu dai, mun zo ne domin sha'anin biki. Na koji daɗi, gaskiya ka iya magana, kana da ɗaukar hankali matuƙa. Ki da ka take ce, ba wannan magana ake ba yanzu. <laughs> A bakon mai gida. Na'am. Wani ya ce farfajiyar wannan gida. Da kyau. <laughs> Dan mulki ne zai fito yanzu nan. ni ne sarki cikin wannan gida. Biyayya gare ta zama dole. An ce ko? Sarkin gida, shin wannan wani mai ƙarfi ne? Kwarai kuwa, gwani ma karfa ma kanka asiri, don shi ma shalele ne gudun mai gida, domin akan yi amfani da maganarsa. In kuwa har ya saka doka, to wajibi ne ma kawai abi. Ehe. Kai har kai ne zan saka doka ka fara karyawa? Ina ne ma abuwa mai gida. Eh, ku taɓa da shi gudun horo yanzu nan. aikin maza aikin maza aikin hobi kawai. Eh, mai gida mai gida. Me kai haka? Allo da ake nema ga ta nan. Ni ne na dauke ta ba wancan ba ne. Kai kai kai, an sarka ta je ka siyar. Kar ka bari kowa ya ci wannan maganar. Kuna wani kallo na ko kuma na yan gidan wane ne? Ai wani nan mai gida ne ce a basu masaukin baki. Ɗayan abokinsa ne. Me sunanka? Sunana Roshan. An maka labarin rashin mutunci na ko? Gabata da wani salo. salon da minti da kyau salon da minti ne wannan to wannan salo san bai kai salon burgewa ba amma na kokari ina kokarin da kai din mutuwa Ya bai yana dan matsala shine bai faɗa ba Matsalar ta kace? Eh, wani bin matsala mu ɗaya ce. Ah, ya wuya zo ku dinga birkita man hankali. Sai dai da man hankalin birkitacce ne. Eh, ku kai shi ɗakin baya. Ah, ya bai. Ina ma zai lafa akan ɗakin ka. Kai, lalle ko kai baka da mutunci. ni ne ba na ba wannan gida lalle ka kai da zaka ce a cikin daki na ne wai zaka je ka kwana to ya guri mai gida ya guri ka wuce da shi yanzu shi kuma wannan kama yake da bayi ku wuce da shi gefen bayi kawai ka ka ta wani ne gefen bayi kuma um ni zan koma kofar gida ne na ce ni zan koma kofar gida ma kofar gida ah kai kana da biyayya yan ka kiman biyayya zaka haɗu da fashina eh me nake warwara ne eh ko ba da yamma wani gurin gyaran nan gurin fito a hankali Tup! an ce da mai kyau Barka da zuwan ku. Ba kwa jin yunwa? Ba kwa jin yunwa mama. Bishi ma nake, wai sai yanzu kuke isowa. To ai ko a haka sai da muka iya kokarin mu sannan muka samu ta taho da wuri. Ko ba haka ba? Ke ko san ba za ki taba canzawa ba. In aka ce za a jarabawa duk sai ta hana kanta sukuni ko bacci ma ba ta samu ta sai ta karance karance. To ai ya kamata dan karin fadi jarabawa na. Gaskiya ki ne yan lele ni san ban ma gare ba. To mu je ciki. <laughs> mugun kamu ni ku ne mugun kamu ba ganta bane ina ganin da jikina ya hau bari gani nake na samu mata abokina ya samu mata ka samu mata yana yi kamar na ya Allah ka taimaka min in daina waɗannan magan mafarkai kai wayo ka zai duka na ban ma fara duka ka ba a nan ne za ka wani rashin mutuncin a wannan gidan ina tambayar ka ka bani amsa a nan gidan ashe kai baka da mutunci har magon banza mura mutunci kawai kai kuna ta. me haka yalla bai ka koma kawai me ne aikata haka wannan ya kasance mai wasu aka addu'o'i ne yau din nan kuma fatan tsiya yake maka Ai zai gyara kuskurensa. Ka bula masa gaskiya. Ina maka kwaɗayin samun addu'a shine kawai mai gida. Bar da haka da na sa shi amna na fitar da shi ba. Kwarai. Kawai gidansa akwai jami'a ne babba. Malamai ne? Kwarai. ai ke shi ya kawo sa ma malama ce kana bin gunki rama kwarai kuwa da gaske matukar ko kana bin rama to yau ga ɗaya daga cikin malaman sa har gidanka Ka na kwaji daɗi. Ya kamata ka kira duka ‘ya'yanka domin albarkar rama gaba ɗaya a cikin su ka sarkin gida a gaya wa yaran nan dukkansu na ce yanzu nan sako ƙasa. Da kyau baba. Kowanne ya sa masa albarka. A je falo. Abokina ka ganta. ai kuwa ka fa haukace wata wato gaskiya tana da kyau ne tamkar wata farin wata Barkanku, zira'a ɗaya masu tarin albarka. Zan fara tambaya ta nan gefen yau wace rana? Talata. Kun ji yau talata ba? A yau talata mu ne wa kowa da kowa fatan alheri. da kuma wasannin barkwanci ku gada da cewa ni nan jarumi ne nan ko duka yara na ne za su rinka cewa mai gida mai gida mai gida me kuke so za ku iya faɗa mun mun kasance masu bukatar ne kawai mu mallaki kujerarka ko da ke ba su ya riga ya dumama kujerar gaba ɗaya. in kullu na riga na zama zaki cikin masu barkwanci a ni ne baban soyayya lakumar wai na abokaina ne ina neman yarinyar zamani to ai sai ka nemo cikin nan fa dan sa ido kawai bari in yi jaramta ta soyayya sai da alawa sos to sun gani mai aljihu saurake saurake saurake mira maliko sannan ku yan uwana suna na mira Maliko, ma'abociyar labarai ina son nishadi da yawa ya isa ya isa mun gode mun gode a ah, ta gaba Barka, sunana Matt. na Rita. Kowa da kowa barka, suna na Pretty. Ah, mun gode, mun gode. Ah, yanzu saura Mira. Sannunku, duk kun san sunana. Mira, na yi karatu a makarantar shari'a, digiri nake da shi. Ina son ga ana bin doka, domin ni ma na kasance ko a makaranta mai son bin doka ce. Abokina, gaskiyar magana yarinyar nan ta yi. Ai ko baka faɗa ma ni riga na san ta yi. To yanzu ya za a kenan. ka kwantar da hankalinka na guri na na san kun san sunana Prima Kumar na kasance ma'abociyar soyayya ce me bakar rigan nan gaskiya ina son ka kai ka samu shiga a yanzu na dau da nake so kai ina taya kamar na ina taya kamar na sosai abokina ba kowa bace illa mera mera <laughs> me raka ce ba amma ka nake ganin bada abin naka aida ba me raka nema ba lalle yanzu ne zan zanno jarumta ta a cikin soyayya in nuna mata soyayya da ba wanda ya taba yin ta zuciyar ta kasance mallaki gare ni lalle zan yi soyayya yanzu amma ta ina za ka fara tambaya kake <laughs> ai dole sai na tambaya saboda kai abokina ne na amana idan ka tuna ma ai mun zo domin hakan ne <laughs> je ka je kawai ina zuwa yartawa ce amma Haka za mu ta wa babu wani labari? Kai shiru. Kai, gaskiya soyayya tana da girma, haji har dabbobi suna yi. Ga nan ma sun haɗe kai. San ba masoya ba ne, tunda san ba su kai soyayya ta da mina ba. Soyayya kai yaya tunda ka gasa furtawa. Dan iska kawai mara hankali, sai ka faɗa mu wani ne banza. Karafi da shi. Me amfanin wannan san bai da amfani. samun zakariyoyi suna tsakiyar soyayyarsu yake kokarin sai ya raba har yana zagin masoya yana kiran soyayya da abar banza kalle da ya sa su cikin tunani wannan ma mai amfani shi ba Mira ki rabu da ni. Mira ban san kallon da yake soyayya ba. Tunda har ya kasance zai kira soyayya a bar banza a bar hofi. Lalle ku ba kai da hankali da har zaka kira soyayya a bar banza a bar hofi. Baba na dawowa sai a kai ka gidan mahaukata. Mahaukata? Lafiya lau, wallahi lafiya lau Mira, wannan duk maganar ka da ya ce. Na ji daɗi matuƙa da na ga kin san darajar soyayya. a rayuwa ta abin da nake so in ga ana martaba soyayya. Ya isa sai an ji manku. Bye. ke. na da ku kuwa, saboda mace suka hau masgata, har da zakaru mara ba san me ake ba. Kai muska da wai suna soyayya eh? Kai, ta haka ne ai zan iya bayyana mata soyayya ta. Ina son ki. Kai gaskiya kana dan karan wayo abokina. Ai abin da ya kamata mutum ya fara hadawa shine taku, sai ga komai yana tafiyan masa daidai. Idan ku ya iya magana, ai ya hada duka. Ka gane? Gaskiya ah. zaman makaranta ya fi mu. Da gaske? Ah, kai. Yawwa. Ya kai. Dubi can. Ya yi kyau sosai. Bai kai naki kyau ba. Duka dai masu kyau ne. Wancan bai da hankali. Baban soyayya, me kake yi? Zan bata fure. I love you. Ha ha ha, I love you. Hakan kana ga yayi? Gaskiya kaɗan canza tsarin. Ko? Mm. Zan ce mata ne. Taran na fara ganin ki. Na ji ina son ki. A a a a, ka irin ta ko? Ai ba kowa bane mutumin da zai iya kawo soyayya, sai dai irina. na san naka amma ka ba a hankali mana ai hankalin zama ma kar ka bata furen nan yanzu yadda tsarin bada furen zai kasance kai ne zaka je ka kai mata sai ka nuno na ka ce ni ne na bayar za ka tana yabo na ni zan kai kuma ina ce na dauke ka aiki ne haka ne a kana ga ba za ta yi min komai ba me za ta yi ma sai dai baka ce ni bane za ka tana sha'awa tana farin ciki Allah ya sa dai ba watan dukan ka bane ya kama abokina a'a to shikenan Anti Lashmi, gani nan zuwa. Ke, wannan ya fi kyau fa. Sannan ku. Sannan ka. Wannan, naki ne? A'a, gari wanda na ɗauka ne. <laughs> Gaskiya sai miki kyau. <laughs> Anti Mira, mm. zan so ki waigo ki ji me zan faɗa. Faɗa. I love you. Aikin banza. Kai, wannan wani irin magana ne? To, na shiga uku ne ko yau, amma ante ante ni ba na aka yi saka eh gai can shi ce zon faɗa har ya bani fure ce kawo miki kai kuma saboda baka na hankali shine sai ka biya masa kun sha wani abu ne a'a anta abin da yasa na zo ya ce in ban zo ba zai kore ni in ban baki fure ba sai ya mun sharri ki karba kin samu nasara ta nasara ka ki ba abubuwa hankali san ba yin faɗa da masoyi a'a anti dakata matukar kina so ki tabbatar dukkanin maganganun da nake faɗa miki yanzu nan ki ɗauki wannan fure ki tafi cikin fara'a sai ki tambaye shi shi ya aiko ki shirya wa mari matukar ya amsa na yadda tunanin na take ta same na arha ba komai na ya maneji tunani na take ki haka dan mamuri za mu gana zan yi maka tambaya ina ji ya kake ji a soyayya kaga nayi kama da sa'a soyayyar ka oh, na kamar marina ta yi tun farko na faɗa maka cewa ba a tunkarar soyayya a haka ya kamata ne a ce ka yi mata shiri na musamman je ka shirya je ka wai sai yaushe ne za ka gaya mata kana son ta kai ba ga abin da ya faru ba ne tsabar ta koyi da ya ta burbudawa wannan mari yanzu kokarin da kawai nake in samu lokaci na nishadi iya bakin ka kawunta ne wannan fa a zaune ka san da zafafa bincike me ruwa da shi ne a barka dai wannan shine wanda aka dauko domin kwalliya sa saka gaba daya ai da kyau da kyau maje maje maje ka fada mai ba ni bane kai ka fada mai wannan shi kenan in ba haka ne ba ya ta damu na ke da surutu babu gaira babu dalilin da nake bukatar nishadi kawai nishadi ce yalla bai mun duba ko ina da ko ina me abu da kace bi da kun duba duk da muke tunanin cewa za a iya ganin saranka ranka da mun duba amma samson babu shi babu labarin sa mun duba kwarai dole a sheke shi na sani rubin maki kar ku manta ko kundi na hannun sa lalle babban buri na an kan shi ne kawai a nan na. ta yadda zan sa kafa in taka shi yadda nake so kuma ce kuma ce kuma ce kuma ce irin abu ne wannan kace yi ne ai buri ne a cikin wannan wasan in ga an turo ta zo jikina sai in samu jin daɗi yau ko ya gani masoya ba suka kasance ne tamkar kifi a cikin ruwa mm. sai ka dan turo ta ko ba zan ya ba ka tafi kawai ka bani ka bani ka bani Thank you. na shiga uku na shiga uku na shiga uku na shiga uku duniya yanzu dai bayan ne make ciwo ne ni kokocin ya tace zanugo yawa sannu da ba ido na bibi in ji hatsari ne sabon wasa zai fara yanzu nan kusan wane ne ni ne rike wannan ko ki rufe min ido na kai mu gudu shale baba. kai ku zaka gudu lalle ko kai baka da mutunci a cikin wannan gidan na maki wannan abun da sai na saba muku da na ci a gyara wannan furen me yasa ba gyara ba kai sabon ilimi aka shigo da shi cikin wannan gidan sabon ilimi aka shigo da shi wannan gidan to ci gaba ina saurara saurara ina ganin fa ya kamata a ce iwar yanzu kai ma ka sami me sanka ko ya kace <laughs> wai me saurara <laughs> gaskiya na ji kunya matuka, kuma ka iya barkwanci fa <laughs> ka iya ka gare na mun hankali ni da kai zamu kafta wani wasa da abin da kai min izo na da fa zan gane waye na yadda to a fara ina jira ina jira ku duba fa da mai na hanni wannan yake dauka a hamago to zan nuna masa lalle kwakwalwa ta tana ja eh, kai ne kamare ne to kan ko faɗo ga wanda ya mare ka can ah, ne ne ne ne ne to shi kenan in ku yi sai yanzu ku yi mu gani a ah, maje na da ku tap ɗin can Eh Sinu, to ai ko babu komai dole in gane hannunka. Kaga basira ta ko? Ah ga nan, ga nan. Anan da ya basira ba ta amfani ba domin ni ne. Ah, to shikenan. Maza bayan zama ba mu gani. Ya isa ka. A ah, elo ina ji. To gani nan zuwa gani nan gani nan. A ah, ah, dakata dakata dakata dakata mana mai magana. Muna so mi wasanninmu. wasannin mu. Rabu da ni. Mai gida zai dawo ya same ka. kuma wallahi ba zan haƙura ba. Kai kai haƙuri mana. Kai, wani irin shiri ne kuke cewa amaryar nan haka? Kai da ku kai abun abin da ke gaban ka in ba mota ba wa za mu yi ma. Ni gaskiya wannan abubuwa da sun ishe ni. tsohon mutane ba mata su bannin hutawa. Mai gida, mai gida mu je waje. To mu je waje kuma mai mene? Abin da gaban ta mana. Matsala ce a wajen. Matsala kuma? Lalle kai din nan kakai. Tunda za ka iya aure da yarka ba tare da izini na ba. To daga yau ne din nan. na cire hannu ba cire da kan dukkanin su kar wanda ya ƙara nuna cewa ya sani san bani baka Ba ka dan tsaya ka saurare ni ganne bai kamata a daura maka nauyi akan yarinya guda ɗaya ba ah gaskiya ko sai yanzu na fahimci me kake nufi duniya na ji na yi daban da komai da ka ba hankali rufe baki kai ki fara ki ƙara shiga maganar nan yi haƙuri yo. na yadda ne maka laifi sun ga kasa fahimta me nake cewa da kyau ka yi bana haka tunda yali na mata goyi bayanka yayi kyau lallai ina raye ba zan ƙara nuna cewa na san wannan zuri'ar ba daga yau kusa a ranku cewa bani da kowa wannan zira gane na labai ni kuma kasancewar hakan na zama ɗanka kar kai min shashancin banza in ka bi komai a hankali baba zaka fahimci me nake nufi ne ma ai na fahimci duk faɗan da kake yi an yi maka rashin kyautawa wanda a cikin zuciyarka san baka ji daɗi ba haka yake yaro ka fahimce ni ka fahimci me nake nufi kun ga gashi yaran nan ma ya fahimci me nake cewa an ci mutunci na an ce mu mutunci gaskiya yake faɗa fa gaskiya yake faɗa san bai kamata a ce babbar zira'a kamar wannan ta yi irin wannan al'amari ga babban cikin gidan ba Abin da babban yaya yake nufi a wannan guri shine haɗe kai dukkanin zuri'ar da ba ta haɗe kai me sunanta ya kamata a ce wannan ranar ta kasance ranar farin ciki ce a gare ku duba fa amarya ce guda uku ke zubar da hawaye kai da ka taka karai na ma hankali ka saurara ka saurare ni idan an baita saboda kai me riba sai ta kasance mai son ta haifa kamar yadda aka haife ta hakan yasa takan faɗa tana matuƙar alfahari da kai sama da kowa ya kamata ka sa ta cikin farin ciki ne kawo sawar ka zai yi mata amfani ka sani cewa kawo kai ne farin cikinta kwarai kawo haɗin kanku zai ba zara'a ku zaman lafiya kawo za ku bar tarihi wanda har abada ba zai shafe ba ko baka san da haka ba kawo ya kamata ka zama wasu farin ciki ka manta da komai a ranka. da za ka saurara na baka labarin wata babbar cakwakiya wadda na ɗiba yayin da nake can garin mu kai ni ma dana ina da cakwakiya dan uwa da duk garin na akwai masu jan magana kamar mu yanzu da zaka tana wa mai gidan nan lokacin da muke yarinta sai ya ce ƙarya ne mu je gurin shi mu je kawo Eh, sino na zo ne domin in yi maka godiya ki gode min kuma kwarai baccin kai ba za a yi wannan bikin ba domin an daɗe ana wannan rigima amma yanzu komai ya wuce haka ne ma za ki ga matsala babba hanyar warware ta kaɗan ne akan masoya ku tabbas ni sadauki ne sai dai sama kan baya min tasiri Allah ya ba ku zaman lafiya ku ji a ci gaba da shagali Sinu hmm? gaskiya na yaba abin da kai Ɗana na aka yi ne. Baba ka haifi ɗan mai sa'a. Na sani ai. Karatu yana yin kyau baba an fara mana jarabawa ma a cikin makaranta. Da kyau yaro na da kyau lallai dole ne in yi alfahari da kai. Kuma ka san abin mamaki baba? Jarabawa tana yin kyau baba. Kaka dole ne in fara tsara maka manya manyan tsare tsare. Aiki a babban kamfani. Sa riga mai tsada ga kuma babbar mota. Da kyau baba na da kyau. Lallai wannan yaro wato makaranta aiki, hamma an fara jarabawa. Suka raina mana hankali suka ce dukkaninsu tare tara ka tura su wannan gida domin bakunta. asirin ku ya tonu kai sama makajin tsaro na komar na mutunci tabbas tabbas yau ka fuskanci horo abin da na tsana shine in sa doka a karya ta yanzu ma kana dama da yana magana zaka samu damar magana lalle kam na fahimci cewa yanzu duk na ni. dole ne hukunta ka san ba zaka sha daga hukunci na ba doka ta ita ce doka na yanzu ka sai kun yi biyayya sarkin gida sarkin gida akwai matsala sarkin gida matsala ta shigo cikin wannan gida bakin na kawo ni ba na kawo su ba ni ba na kawo su ci akan Shi kenan, ne zai wacce mutunci <laughs> da kyau da kyau da kyau da kyau yayi kyau yayi kyau sino fara labarin mana yanzu kuwa shafi na ɗaya da shafi na biyu duk iri ɗaya ne wani mutumi ne ya tsufa kuma bai da mata gashi ya kasance mai ji da kai ƙarya da kuma yawan tonon faɗa kwatsam wata rana ya caɓa ado ya fito cikin unguwa sai ga wata yarinya yar kwalisa tana taku ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da yake shi makaryaci ne kun san me ya faru ne sai nuna mata wani gida da ke kusa da shi ya ce mata lalle gidansa ne yayin ya kuma 'yar bayan gari ce nan gidan wanta ne yau zai ga shi mutunci na muje kawai muje barin kawai gaba shi tafiya suke har sai da suka yi kofar gidan ka ya sai da suka tsaye da waki ar da ke cikin soyayya yana ta mata ƙarya to in ke ce shin me zaki ce masa in ni ce take zan kware masa hmm. tab lalle wannan ba ta da kyau shi wannan bai san halina bane a nan gidan ke mako to bari zuwa nuna kai Na abokin ka ke. Ni ba san inda yake ba. Amma za ka ce ko? Ka gabarce ni gabarce ni. Yau za ku gane. Za ku gane cewa kun taɓo ni kuma wallahi ba zan hakura ba. Ni za ku yi mai irin wannan ishayya. Eh, ku dan jira minti ɗaya. Abokina. Ka faɗa min gaskiya. Gaskiya nake faɗa maka ba karatu muka zo ba. Mun zo domin sha'anin biki. Yau za ku gane cewa Allah kur'ina ma hankali. Can ka ji shi yana waya da babansa. Har yana faɗa masa sai sun gama jarabawa sun ci. Um, na ɗan yi mantuwa a ciki da Allah zan shiga mu fito yanzu. Bye. Bye. Bye. Kai. Zo na mana. Eh, Shin wai kana aikin da na saka akan soyayyan nan koko kawai kana zaune ne? Yanzu ya ake ciki ne. Yawwa, ai komai na tafiya lafiya lau. Yadda take zaune din nan yanzu. Eh. Dama kai zan je nemowa. Da gaske? Ai ya kamata ka rinka nuna mata ne. A sana a sana fa, har za ta fahimta. Ah. Ka gane? Ka jajirce gurin nuna soyayyarka. Na kyau. Ni alƙawari. Na barka lafiya ga ta nan. Idan tabbatar da haka, ina tabbatar maka sai na sheke ka, Maryam mutunci. Hello baba, ka san ni jarumin wasa ne fa, ka san wani abu? akwai sabon fim da zan jagoranta kuma ana neman jarumi mai karfin gaske wane kuma baba a nan ma akwai sarkin gida mai karfin gaske a'a baba zai kasance superstar ina ga sashi zai kyau da hakan baba zai iya kasancewa kamar wani jarumin bahubali అదిగో హరి భయంకరుడు కట్ట బ్రహ్మ ne sarci yanzu abin da nake so dole shi za a yi in ko ba haka ba a haɗa fushina baba zan yi magana da shi babu damuwa ba damuwa sun ɗin makaranta ai tintin na ce na fasa a bashi awa ɗin kawai baba babu komai labai na gode na gode na rasa awa ɗina sinu a ah, sarkin gida a ah, dama ka zo nan da abin da kake faɗa ina nan ina ji. Oh aikin banza gaskiya ban so ka ji ba ban so ka ji ba ban so ka ji ba na so in zo same ka ne in faɗa maka. Ashe kai da ma da shirin masu kwaikwayo ne? Na gode kwarai da yadda kai min na gode. Dama kin zo shi kasan cewa shi dan wasan kwaikwayo ne amma ka ji gaya min ka bar shi a haka nan. Kuma ka zo za ka mai kadiya to za a hukunta ka. cewa ina son mira shikenan shikenan shikenan shikenan zan barke nan yanzu kenan nan shikenan Lallai ai dama na faɗa maka cewa Wannan ƙarya yake yi min. Ba ka jan kunya ƙarya ko? Kai kai kai, kai ka faɗa masa gaskiya abin da ya faru, ka faɗa masa. Amma ni wannan zai yi haka? Ina tare min dan wasa. To ya za yin fahimta. Zo gani, zo gani. Kana gani? Yana watsa fure. Yana santa. Yana santa. Lallai ko zai haɗa fashina? Bai san ni ba ne. Farin ce. bana. Ɗauke shi. Yoba! da rashin mutunci ya kazo kuna lekasu. Sauni ba lekasu na cewa kawai na tsaye Kai karfe rufe min bakinka. Kai, lallai yau dinnan za a yi ta dukan sa gidan nan. Me kawo duka? Ka yi min shiru. Na manta ban gaya maka ba. Ni ba wani ban mahaukace-mahaukace ne. Yanzu ma haka ne. Lallai ne. Uh, dakata. Ni faɗan gidan shakci ne. Kai, ji da kyau. Daga yau a cikin gidan ta kare maka. Kada kuskura ƙara wani abu ka zo hannuna, in ba haka ba, za ka ce doka. Na zuba ma kaina ruwan zafi. Kai, ka rinka yin abubuwan wani kamar jarumi. Kada bin ava, prema kada సన్నగా నవ్వింది చూపు వెన్నెలై కురిసింది hello kai ma barkan ka dai ina నీ బొట్టు మీద రాయి పెట్టి కొట్టినట్టుంది పళ్ళు పూగినట్టుందే దమ్ము లాగినట్టుందే ఫుల్ బాటిల్ ఎత్తి దించకుండా తాగినట్టు My love is gone. haba Mira, ya kamata ki hakuri da abin da ya miki, ai bai sani ba. Mira har yanzu ta ƙi magana, amma kin gane ne shi ya hira. Ya kai. Mun samu wasu ka kida a dareshi ta da kuma hotonta. A zo mu da ita. A yau. A yau. Anwar, me ke faruwa ne? Me muka yi haka? Zan gaya miki kake damu. Maje. A'a, dan Allah ka faɗa mu. Na roke ka Anwar. Zan faɗa miki. Zan faɗa. Babanki ya kasance mai tarin dukiya wanda da Hyderabad tsoronsa ake. da Yardadinsu sun kasance mutum biyu da ni da Shankar. Yana matakan martaba mu ta yadda Shankar ke munafuntarsa. An shirya wata raƙalla da wani babban ɗan kasuwa. A hakan ma sai da Shankar ya ha'inci wannan mutumi. Yalla bai, sama wannan mutumi bai da wani buri sai wulakanta mu. Wallahi san ban da masani akan magana. Lalle kuwa, hakan zanibi ne. Kwarai, dukkan wanda ya haince ni sai na kashe shi. Wai wala wayo. Kai ku bi shi zai gudu ba ku bi shi kama duk duniya bayi da abin da yake so kamar yarsa ke din nan mira sannan mun samu kusanci mai ƙarfi da shi wanda sam shankar baya buƙatar hakan shankar aje a turo inan kayan abinci zuwa bangkok a tabbatar da cewa an masa rijista don san ba na son a samu matsalar jami'ai. To labai. Anwar. Yalla bai. Aje aji da yarinyar nan. A bata abinci. Yarinya, shi me ke damin ki ne? Bar kukan haka ya isa, ya isa na ce. To karɓi wannan maza maza ku je ku ci abinci. Mu ma mu so ka bar shi. Ya haƙuri ki karɓa. Ba shi ke damun mu ba. Shikenan, sai ku tashi ku tafi mai gida zai fita. Yarinya, me ke damun Halin mutane ba kyau. Anwar, yalla bai ka ja mun take faɗa. An cutar da mu a rayuwa. Mene? Wasu ne suka zo haƙi ne suka yi wa mama na fyaɗe. Kuma al'umma suna cewa an tabbatar da kai mai adalci ne. Shi yasa muka zo domin kawo maka ƙara. Babanmu ya yi iya ƙoƙarin shi amma sun kashe shi. Mun je gurin 'yan sanda sun kasa neman mana 'yancinmu. Har yaushe za mu samu 'yanci ne? a mu ne aka kashe mahaifiyarmu da mahaifinmu baki ɗaya. Bayan mai gida ya koma gida, iyatar da ke cikin kuka a inda mahaifiyarki ta yi matuƙar ƙoƙarinta, amma sama ina ta gaza gane me bukatar ke, shi kuma mai gida yana cikin damuwa. mai gida gwara ma da ku dawo wannan yarinya tana ta kuka tun ɗazu na tambaye ta menene wai wasu ne suka dake ta ɗazu a hanyar dawowa dukansu kuma suna cikin maye mun je gurin 'yan sanda sun kasa neman mana mu har yaushe za mu samu 'yanci ne lafiya mai gida kar fa ka samu kanka tunani da yawa sam ki da mai yarinya ta komai zai zo ƙarshe za ku samu 'yanci me amfanin jami'an tsaro a wannan ƙasa da ba za su nemi ba kowa 'yanci ba shi na a rinka cin zarafin mutane ina mai tabbatar miki da cewa ba zan bari zalunci ya ci gaba da daurewa ba zan yi kokarin neman mu talaka yanci Allah ya taimaka daga wannan lokaci shankar ya nemi ganin bayan mai gida makirce makirce yake ta shiryawa don ganin ya samu nasara ya sa an cakuɗa kayan mai gida da guba a cikin wannan masana'anta ya sa aka watsa su dukkanin sassan da ke indiya jami'an tsaro sun dira gidan mai gida ni sa ka cin amana bakin cikin kama mai gida shi ya sanadiyar mutuwar mahaifiyar ki. mai gida yana gidan kaso mun ki gaya miki gaskiya ne muka kike karatun shari'a Dan ki ɗau fansa da kanki mai gida ya ci alwashi akan shankar ina tabbatar maka da cewa ni zan kashe shi da hannuna akwai rubutaccen kundi a hannuna wanda shi shankar yake nema shi yasa yake son ya kashe ki anwar baba ki bi na muje anwar anwar muje ka kai ni gurin babana ba zai yiwu ba san ba zai taɓa yiwu a ci ga mahaifinki ba a yanzu nan amma ki kwantar da hankali mahaifinki zai fito ki wuce mu je Anwar ina son ga babana mu je ga babana ni ko mata kai na rayu sai na nuna mata inda mahaifinta yake waye kai Sinu Sinu Pate aboki ne ni ga Mira san bana son ka sakanka abin da bai shafe ka ba mun gode da abinda da kai kai hakuri ya isa yalla bai mahaifin Mira ne fa a cikin gidan kaso ka bar yi wani abu kai ka kai ni kusanci da mahaifinta ne me zaka iya kan haka ka gaban ka yalla bai ina so in tabbatar maka da cewa sai na taimaka a wannan abun ina tabbatar maka sai na tsaye da adalci dukkan abin da shankare yake ba akan kowa yake yi ba sai akan wannan yarinya da kake gani fansarta kuma yana cikin raina wuce mu je matasa tashi mu da wuri ba zan iya ba ko ba suka sheke ni Anwar Anwar Mira ki hakuri Mira ki hakuri Sinu na baka amana ta ka kula min da ita sosai da sosai ka tafi da taka bana ni sheke ni ni ba zan iya barin ka anan baka tashi mu tafi ku tafi Kai, ina suka yi ne? Ku kuma ta nan, wasu mata can. hakuri. A, Hamako, dama kai ne nan? A, kai ne? Dama kai muke nema. To yanzu sai ki memeta. Kin ce kina son kumar. Da ƙarshe ka wasa. An taɓa soyayya da wasa ne? Mun zagaye ko ina muna neman ka har muna gudu zuciya tana ta bugawa. Ba da son kowa sai kai. Ga sunan sun zo sinu. Me yake faruwa kuma? Wayancan sun ba sa son soyayyar ku, kokarin su kawai su ga sun rike mata hannu. Kamar ya. Kaga ini ne ko zan iya gunduwa gunduwa da mutum, dan ka san shi so. sun fi ba wasa da shi in kun ba haka ba to ga hannunta nunan baka kishinta eh lalle kana son kai wasa da jarumta ta ina da matakar karfi daga yan yankin nan tsoro na suke ina nade hannun riga ta kamar haka Ka ga wani abu mun fece kai ku tsaya kai ku tsaya ga kai ku bi su ku biyo nan tare min hanya to na fasa yawa dan malamin minti biyu me kake yi haka na riga na saba da yin zakunce sai ya kai da ni yau yaki kuma ni ne uban daba nan kai ku sauri gas can gas nan zuwa fa baban su ya kai ni a nan? Ya ki tashi ne. mu gani. To kai ai ba kunna ba. Da gaske? Da ka buga su kamar haka. Hauci gani. Me zan gani ne? Za mu je mu dawo ne. kai Ka tsaya. Sai mun dawo. Kai ka tsaya na ce. Ka tsaya. Kai. Mai can, mai can ku yanzari. Kamo shi. Eh kuma sai kenan tsautsayi ya hau ni. Wayo. neman wani ne to ai can gaba za ka je ka ya hankali mutane ko su ringa tafiya da ka ko hankali babu. Haka abin yake kai ne ma kake damuwa ba gan shi ya taho da budurwar shi bane dole ya ruwan ciki zai yi abin da ya baka ma. Za ka kawo wani abu ne mai gida. Muna da farfesun kaza, akwai abincin masoya, akwai lemu kala-kala, Kawo lemu. A guda ɗaya za kawo. Allah Me yake faruwa ne a nan? sarkin masoya. Zo ka fahimtar da ni. To ina zuwa. Barka da kasuwa. Barka dai wani irin taro kuke yi? Ai shugaban masoya na wannan yanki gaba ɗaya ne. Yau yake bikin shekara. Za a je gidansa ne domin sa masa fure. Dan yana ba masoya haƙƙin su kwarai da gaske. Kai yayi kyau. A bari mai maza maza mu karasa. Ku gaishe da shi ku ce ina gaisuwa. Shugaban masoya kuma? Shugaban masoya yankin nan. Muna yi wa wannan. Shugaban masoya, gaskiya kana tarin masoya, ko ina labarin ka kawai ake yi, kana da masoya. Na gode muku. Sarkin masoya, mu yanzu bukatuwar mu guda ɗaya ce gare ka, a fidda haraji ga dukkan masoyan wannan gari. To shi kenan an ɗauka. Kudakata, kudakata, kudakata, kudakata. Sannan kuma za mu buɗe gurin rajistar su. Barka da sakin masoya. Duk ƙasa ta ɗauka ana ta muka murna ko ina. Ba gaske? To wani bangaren zagin salon soyayyar ka ake, ana faɗin gaba ɗaya ma kai baka iya ba. To duk wanda ya faɗi wannan shi ma san shashan ce ce. Ni ma tun a can ai na faɗa musu haka, na ce kai ne zakin masoya, na ce shekara mai zuwa ma a can garin mu zan haɗa maka. Ganin yadda kake gudanar da abubuwan ka babu wani wasa a ciki. Zan zauna a gurin ka. Za ka zauna a guri na? Eh zan zauna. Lalle in ba sa aka ce ba, watan sheke mai gida ya yi bai iya soyayya ba kwata-kwata. Sarkin masoya, ban ga amfanin ka ba, ni da wacce nake so, akan titi ne muke kwana, bari mu tafi kawai. Dakata, zan maka guri. 我真没枪。 <laughs> da ita ka taho kenan. Na yi yakar bakin kokari na domin nuna iyayen mu cewa aure muke so mu yi, amma sam sun kasa fahimta. Suna son jama'a su ce fakar amfani sam a soyayya, kuma bai dace ba. Wasu ma faɗi suke ko mun zo san ba za ka dube mu ba. Wani ne ke faɗan haka? Mutanen gari mana suke ta faɗan haka. Ni ko na faɗa musu cewa lallai ka ba su mamaki. Ta yadda za ka karɓi mu hannu biyu. Lallai ko zan shirya rashin mutunci wa mutanen garin nan gaba ki ɗaya. Rabu da su, ai ai ne za su ka mun zauna a tare shi ne abin da zai ba su kunya gaba ɗaya. Lallai kai ɗin nan goro ne. Ai akan ka zan iya yin komai domin kai ma sadauki ne wa soyayya kullum ita kake wa hidima. kawo ga sam ashe ba matsala bane kai ni kuma nan jarumta ta sam ka damu ai muna tare ka kwantar da hankalinka matakar har ina raye to ne maka alƙawarin cewa matakar ina raye za a bai wa soyayya ka karfi kai sarkin soyayya daga yau na bashi waziri na a canjina wa sarkin soyayya a canjina wa sarkin soyayya sarkin soyayya a canjina wa sarkin soyayya sarkin soyayya kai ina ne ka je kai wannan yarinyar To, ya maza kai mun wannan tambayar? Eh ba sani ba. Sun koshe ke ka. Shi yar ta hanta suke ta gudu. Ko kafin mu zagayo ya riga ya daura ta a mashin ya ce mu wani ya tafi da ita kuma ya san inda aka tafi da ita. Shikenan zai yi bayani. Gani nake tar. To barka. Suna na Ugandar wanda zai gudanar da bincike. Ƙwararren mai bincike. Hey! Saurara da kyau. Uganda! Uganda! Tun daga Mumbai na zo nan, ni ba san bani da mutunci. Ka shirya bani amsoshi yanzu nan, ban da wasa. Shi ka wani iya. Tun da nake jin sunayen jagaliya a can Mumbai ban taba jin naka ba sai dai mai su kwano ne kai. Hmm. Eh ba san me zan ce ba, na riga na faɗi komai. Iya gaskiya amina na sani. Waye dora ta a mashin ta? Eh yanzu kudin mashin ne na ma nake ji. Babu soyayya babu babur dina. Da gida. Shi ba maganar babur ma yake ba maganar ka ba. To yanzu me abin yi kenan? Eh no, sa zai ta ya sai bayani. Na gane. Yalla bai, ina da magana. A canza mai mun tambayoyi. Tun yanzu na fara baka tsoro kenan. Ban ma fara maka tambaya ba. Dan zan sa a tambaye ka ta yadda dole ma za ka amsa mana. Kai Salim. A gida. Me fira nan. Na'am. Kun dai cewa wannan ba zai amsa ba ko? To a dan ji a sa ya taushi. Yalla bai, ina da ƴan magana, dama da zan ce zan yi, a dan birnin yi. Babu lokaci sai da wani lokacin kuma. Zan na cewa ni ma yana da matakar wayo, za ta kama da soyayya ta ta gaskiya, ta yadda zan fece in bata da rudanin soyayya. Soyayya za ta bar tarihi mai girma. <laughs> Kashi ne ban bawa soyayya wani tarihi mai girma ba, ita ko ta bar min babban tarihi. Abba! Ku ci abinci. An mu ba ma da rawa. Da abin da za mu mana shi bisa yaƙini ne kuma da bawa soyayya haƙinta. <laughs> Ki ci abinci yau wace cika ki da mace. Za ta saki ziki ai. Ah, za ta saki ziki za da saki za ta saki. Cikin wani iyayen ku suka hana ku aure a, cika jaran ki. Ba daɗi ba daɗi ba daɗi ba daɗi kamar zuwa sama. Ba zan san gaske ba na roba ne na soyayya. Hmm. Kai ka kusan na ma cewa mun kusa bude ku rajistar aure sai ku yi auren ku cikin salama. <laughs> To me kuma ya ɓata mata rai? ai san ba ɓacin rai bane in ta tuna yadda aka so raba mu a gida ne da sai hankalin ta biya tashi wani bin har takan yi kuka saboda an sha maya mata kafa baban ta kusan yanka ta yayi na tausa daga yau din nan za ta cire wannan abin gaba ɗaya ranta kai amma na buku bari in je in same ta da za a yi idan ya je asiri na zai tonu sarkin soyayya wannan yarinya tana da wata matsala fa kar ka zake aljanta tashi alzanu kuma? A ina tabbatar maka in suka tashi duka take. Lalle akwai matsala. A hakan ne yasa hatta ni kaga bana cika matsayi mata da yawa dan komai zai iya faruwa. Kwarai kuwa. Duk da yanayin jarumtarka da kwarewarka bangaren soyayya wani bin ma idan ciwon nata ya tashi cizo ba take yi ta yadda hayan wanta suke fecewa manya manyan malaman majami'u daban-daban sun iyakar bakin kokarin su amma sun kasa hakan yasa nake iyakar bakin kokarin na domin danne fushinta baban so shin ko ka sunan wannan cutar cutar manta kowa kenan in cutar ta tashi ni kadai take iya tunawa mafi sauki kawai ka fece Wallahi kuwa zana fata ba zan dawo ba. Yau wani raina masa hankali? Saura Mira? Mira Mira Mira Mira Mira saurara ki ji me zan faɗa miki mana. Shine zaka gaya musu soyayya muke yi? hakan zai zama mana fita. amma ban yi dan ya bata miki rai ba amma irin ki ya baci ki hakuri mira iya ka fahimta ta matukar har ba haka maka yi ba za a gane halin da muke ciki kin ga daga nan za a iya siyan sa da kuɗi domin nuna mu amma ta haka కోసం యుద్ధం చేసేందుకు సిద్ధం నాగ daga dina ne unguwar kuma zan samu shi dan tsaya kai ne baban sinu ko san ba ni bane gidansa na nan baya ina na gidan ga gidan can da babarsa Ma na bage hannuna shi ne za ka bugo bage hannuna na rasa maka ba sa sai na rama aba yalla bai kai ba ki ne a cikin manya manyan zakuna ga hama ya dauka da gaske nake Ka cewa ban ce komai ba Maza mana karasa can. Barka dai mama. Barkon ku da yaro. Eh ki kalle ni yana ki ce mun yaro saboda me ne haka? Sanfa ba zai yi ka shigo gidana. Kana goya mun magana san ranka ba. Hama go kawai. Ka ko sabar bado. Ya ka ji ne? wani shoki na ji amma abin da ya kamata an shi ta fara tsayawa ta ji wanda ya turo ni shi ma ni yana zo shege mata dan koko kai ne ya gama ta fara bincike ya ta ki tsaya ni fa nan na zo ne na dauke ki tamkar wata uwa a guri na ban sani bane dano to bayan cin masu shi kuma menene zaki faɗa haka amma dano ne warai <gasps> Yaro no. Zo na gani ma yaron ce. Uh-huh, no so muku albarko. Eh. Ya kamata a dan zauna a ci abinci ko? Fara shinkafa ne. Ka san wani abu? Shinkafa ta yi daɗi fa. Kamar bai ishe ka ba ko? Da zaran ka samu abincin nan da kullum sai yanzu. Yaushe rabona da in yi abinci kamar wannan. Za a ɗauki kusan wata ɗaya kenan. wata da ya fice ka ce a wannan abincin shin ko ka san da me ya koyi abincin ne ko in faɗa maka faɗa min ka san da farko sai da na ɗibo ruwa wajibi ne matsalar ma guda ɗaya ce da ya faru hankici na ne ya faɗa hankicin ki fice ka ce ya faɗa ƙwarai kuwa dan ah? wasa na gaba yanzu nan zai fito domin taskarewa ba kowa bane wannan illa babban dan wasan nan superstar cancanci babbar kyauta babban nan wasa kai muke so babban nan wasa kai muke so Allah bai kai baki an hauta zuwa sanar musu cewa ina gaban masoyana ka gabatar min da kanka you can tell dan cakalin yankin Hyderabad na kyau na kun kenan ni kuma a nan. wajibi ku kina na babban an Me mai ka ya ransa ya ɓaci kala na yi ta'asa ma na mutum hudu karna kumar babu ta yi daga nan suke tsoron jagaliyanci irin nawa lallai na kai ɗan jagaliya. to mu ma dai zama tamu damuwar ne. me ke faruwa. haka yake wa yaran mu. lallai wannan yaro ya raina muku hankali duka. inda ina san ba zai taɓa tsayar man ba. Me gida kana ko ba za mu iya karɓa cin ƙoƙarinmu domin tafiya wa shankar da wannan ba. Ah, mai mm, gida zan so mu dan tafi da kai gurin mai gida shankar can Hyderabad to me zai kai na Hyderabad ina burge masoyana da irin wannan rabatawa to ai kowa can din ma idan muka je akwai gurare daban-daban da aka samar domin irin wa'annan raye-rayen haka maza na ba maza na ba maza na ba sai ka je Hyderabad san ba mutunci matsala ॐ नमो शिवरुद्राय नमो कण्ठाय ॐ नमो हरनागाभरणाय प्रणवाय धम ढम ढमरुकनादानन्दाय ॐ नमो निटलाक्षाय ॐ नमो भस्माङ्गाय ॐ नमो हिमशैलावरणाय प्रमधाय धिमि धिमि ताण्डव केळीलोलाय wannan shi ne wanda zai iya binciko su na suke dama wannan shi ne shankar ɗan kamar wata mace ba su shashe ci wani ne za ku kawo min to me wannan zai iya to to to to to to to dama tabbas an ce ɗan haƙin da kake wa? shi zai wasa da hankalinka ina ne zan ga wannan yaron sino to waye ka tambaya ah. bai wuce a ce ya fece to tunda ko har ya fece me hana baka bi shi ka kamo shi ba bar wasa ina za a gan shi yana ƙasa yana sama yana ƙarƙashin ruwa ma ba wanda ya san wannan Allah zan da ke kai ka tsira da kai mu shashanci kai ko to ka faɗa mana dan uwa ka noma wannan hoton ai wannan watan kai ne a cikin lokacin da kake rawa kuma lokacin da kake jaramtar faɗa ba ka shiga yanka yare na ya ɓaci sai yanki faɗa wannan mutumin da kuke nema zan faɗa muku don kwallon zafin da za ku yi don kwakwalo inda ya shiga amma akwai muhimman sharɗin da zan bayar don ba haka nan zan faɗi inda yake kai tsaye ba sai an amince yin faɗi inda yake kai cinke ma yanda yake yin za iya taya da kwakwalwa yanzu kai buƙatar ka kawai a kansu ne kuma shi wannan ya san su yau suna zaune gidan baban soyayya gobe kuma za su canza An san canza nan za su yi wani kuri. faɗa min ina lasu. su ah? ba wani nufin ka san inda suka je ba ne yaran ka za su taɓa shi ne kamar wasu karnaka to ya kuma wannan yake ambata wai baban soyayya ya zama maka wasu bi binciken na koma daji daji da cikin gari kamar ya dole za ka san yaranka ne ko ina da ko da kayan haka ka same su na gane kowa sai ya shirya eh, amma ya labai ni da inda yi a bar mu je tare to kai waye ne da han ka ce zaka tafiya tare da ni kalle da kyau ne ma dan jagaliya ne sunana lakumar mene lakumar sunana Za ka iya zama hadumi na amma na cikin gida ba na waje ba. Me ne kake so ka yi haka? zo. An ka cigaba da bin ma wannan. To yana tabbatar maka da cewa lallai zai ba tafiyar ka mummuna ta zai ranka caccanza abubuwa ta gaba da baya. Dan uwa, ai kuma cikin kai tafiya da ni komai da komai naka zai zama cikin sauki da lalama. Dan zaka same ni mai biyayya da kuma nema maka saukin rayuwa a ko ina da ko ina. Ya gano ni fa. Ya. Amma mai gida, kar ka faɗi komai a kaina. Kai Uganda aje mana wannan lallai zai matakar amfani. Ai na gaya maka dama. mai gida ana yi maka waya hello yaya anuwar ne ya lafiyar yata gaskiya mai gida gaskiya dai yanzu san ba ta tare da ni me ya faru da ita na tabbatar zai iya bata kulawa kuma za mu zamanto masu nasara mai gida ina tabbacin cewa mera tana cikin kulawa Shi shikenan yalla bai na samu labarin cewa za ka fita babu jimawa na gode babu damuwa ka ci gaba da kula da komai Mira. Allah ya baku sa'a. Na gode. Kai! Kuce! Kyuce! Asinu! Kyuce! Asinu! Kyuce ce! Ku rabu da ita mana, ku ta! ita! koma baya mu zo mana in zo tunda kai duka wai na shi kenan san ba shi kenan ba ka taho to bari na yi waya hello mai gida dai yayi duka wa yara ni kuma ka sai na fama da ciwon olsa bari in sha magani yanzu ka zo mana na ki yanzu ka zo da fatan jarabawa bata bada wahala ba shi kenan mu je ya zama wajibi da yau mu ba wannan gari mu ba na fitowar mahaifinki mira mira na shiga uku mira mira mira mira mira oh mira me yake yi anan ki zo kawai mu wuce Mira? Ka yi haƙuri Sinu. Ba zan iya tafiya ba. Me yasa Mira? Ya kamata mu tafi. Sinu. Na riga na cutar da rayuwarka. Ya isa haka. Me yake faɗa haka Mira? Da abu na zan yi a domin ke. Na riga na ɗau alƙawari ne. Ba zan saba ba. Kai shiru. Me amfanin wannan? Ka bar gaban iyayenka kawai domin ni. Ka kasa faɗa min kana so na. Gaskiya ina son ka. ina son ka zino ina son ka kai mun alkawari ba za ka rabu da ni ba mace sannan mara mutunci tabbas yau da nan kashin ka ya riga ya bushe ka ba mu yarinyar nan kawai zai fi baban soyayya in tuna maka me ka taɓa faɗa ka zama jarumi za ka iya sheke kowa yayin da ya so ya takura wa masoya za ka iya ba da rayuwarka domin tabbatar da soyayya za ka tabbatar da cewa hanyar soyayya tana share don haka nuna masa kai sadauki ne kaga fuskar ruwa biyu ko me yake haka baki domin akan masoya tabbas ni cikakken dan jagaliya ne ka taba masoya gwara ka taba ni ina faɗa maka wannan ka sani ko kai ba saki baska mai magana ka kiyaye hakan jarumin masoya ka sani akan masoya zan yi dukkan abin da ba a tunani fa duk wani masoyi da ke soyayya wannan yanki ni ne nan zan ba shi kariya da kyau kila ba sai ka gwada jarumtar ka dukkanin mutumin da cire ta kan masoya lalle zan yi nuna masa karfi na na zahiri in yi faɗa da shi kai ne jarumin masoya sara suka yanke hannu yanke kafa yanke kai dukkan su zan yi akan maka soyayya. Koya ne. Mun barka lafiya. Ka gani? Ka ja sun fece. Fara kuka. Ugante! Ugante! Lalle wa'in nan sun ja zaman bala'i. Power Star? Power Star? wannan. Ya ake ciki? Ina magana da kai ne. Shin an samu mafita? Baba na gayyato ka bane domin ka zo kai ta kwankwada barasa. Wayar ta kame ne a kafata. Sanin wannan ba shine kenan tasiri ba. Lissafin kayan nake sawa lissafin barasa da nake sha duk ba shine a gaban ka ba. In ban yi magana ba ya kake so in yi ne. Abin da ka yi kenan kamar yadda kamar baka gani. Ka toshe kunnuwanka kamar baka ji. Ka barin kammala komai sai ka samu damar yin magana. Eh gida. An samu masaniya akan cewa iyayen wannan yaro sun san muna neman su. na ji aikin banza shine abin da nake ta magana kai yalla bai aiki da kokolwa za a yi dole sai kokolwa ta natsu fa saboda zamu yanzu mu handa yan jakaliya kala kala dole ne sai mun canza yanayi kuma ka tare da ka kaina sai mu kama su ka gane yanzu to me abin da za a yi Ka yi tambaya mai kyau. Ina fatan ka kalla babban shirin nan na citti. Sakago. Ya zama wajibi in san mai ɓadda kama kamar haka. Yakin sai da zamba. kai wannan ba karamin abu ne ba yarinyar nake bukata to ya babu yadda za ka same ta dole sai na zo mai bada kama kamar wannan babban saka wannan inda mai suna Chatti Babo sai mutum kana iyayensa ta kana su ba mu dukkanin abin da muke bukata sai mu mai shi ko ya mai mu Diran da na rike yaran nan, ni zan kashe shi da hannuna. Ya kamata a ranka shawara ta nifa fa, saboda ke da basira da za a kamo shi. Aikin san ba aikin jagalanci ba ne. Aiki ne da za a amfani da basira da kuma fahimta ta ɗan adam. Ni ne uban da ba a wannan guri yanzu. Ni ne nan zarin rafa tunanin na sarrai na ta da zamu kama shi cikin sauki da salama. Ka kada na cewa zamu kafta babban yaki ne. Kuma kai kai ne jarumin. Zamu fito mu nemo ka. Zamu samu manya-manyan makamai. Zamu sheke kowa da kowa. Kowa da kowa baka ce har da mu kenan. Yana ba kamar wani kyankyaso. ya ce doka fecewa zai yi. Sai don bai, sai don bai, manana baba sai, sai don bai. Baba Sai, Tatai Dom Dai Marana Baba Sai, Tatai Sunan fata sun ɗauka malamin gaske ne ko? ga kuma mata kala kala barka da malamin majami'a yawa malam ina buƙatar sanyawar albarkarka gaisuwa gare ka malam da ci wani ayaba ta daban ce kuma sabuwar ba ce daga lambu a ba daga abin bauta take ba kwarai kuwa daga abin bauta take mana shi ce a baku wace wace wace baba jiya na ganka da ayaba baro a ayaba sai ayaba a ayaba yan mata ga ayaba mana a ayaba a ayaba <laughs> san baka karya ba yaro ai ita wannan ayabar ka gani a haka abin bauta ya yarda sarrafa ta ko ina kasuwanci rafa ido gurin mota taimakawa domin tana ƙara lafiya a jiki so samu ka ci ƙwara ɗaya amma ga akan farashi kaɗan shi fa abin mota bai san tsokala wuce ka ba mu guri baba ina da matsala da mijina baya dawowa da wuri ina sa ya masa addu'a Allah ya yi masa matsalar da ke damunsa karki wani ji komai addu'a kike so in yi wa mijinki kuma matsalar ki kawai yana kaiwa dare don matsalarsa za ta fita za ta fita za ta fita za ta fita gaba ɗaya. kin gane shi kenan dan hmm? hannu mana kin gane kai ga yi can fa ya gudu ba sai ya wuce ba sai ya wuce ba kai kudan sa malam mu jami'a kusa kusa kusa kusa wasu ne suke sa suka kashe ni ku ce maka rage min hanya kai ba ganin mace ne a bayan zaka hau kuma da wata waki a rawa wata mu je kawai da kyau malam ka wahala ka san wani abu can saka ta tabar mazata kar ka damu ai ka tsira Kina wahala fa ya kamata a rage gudun wannan babur din. Kai, kai na kusa faduwa baka ba hankali mana. Kai! A taka motar nan mana, ku je ku taka shi. Ayya, suna bin mu. To wace wakiyar ce ta same ni haka? Rayuwa tana cikin matsala yanzu, a sai da za in sauka. Ku gara gudu, mu je mu taka shi. Ayyo. ashe na bakar ma waje ne na zo na fada babba na an samu kuɗi zan sauka yan mata amma fa gaskiya kina da kyau garauta rabu motar kai ka tsaya dan babar ka ce ka tsaya wow nan na saka wannan abin ya zan hau kai ku bi su ce yanzu na shanye su taho da motan nan taho da motan mama a da har yanzu ne za a ci gaba da murza wata cakwakiyar tabdijan hanci na Allah na gode da baka ɗauki hukunci mai zafi a kaina ba. Everybody azama da ya zama ku shi mota kada sauri Dauke burki kai ma ya tsaya kana gani. Shuka! Sauka! Sino? Sauka! Ya ga mutuwa, yara zan da gani na, ta kan shi zan bon wuce. miyan yaron na yake haka ne na gani na masa mashin kan fefe ce yau kuma mun da korwan kanmu gashi mu ya shake mu ya shake mu ya mota da rike ta kama da ita wayo yanzu ma mu koma to me za a ce wa mai gida kenan ba mota ba kuma sauran yara wayo ah, Uganda kabata kwalba na nawa kenan zaka sha ne ya kamata ka dan rage ba ha sam kar ka dinga samun ido ba dukkanin wasu kamfanonin giya da ka sani a wannan ta mu ta indiya dukkanin su sun bani maki domin yawan shan barasa ka san da haka kai ka dauka a bayan ido na yake sha gani ne gaskiya sun yi yawa ita barasa tana ba mutum caji ne ta yadda zai samu karfin yin abin da idan yake bukata ya samu ƙwarin gwiwa ya kuma rasa tunani ka kama kanka ina saman ka eh wai me yake faruwa Hai, karan kayan magana a hankali ma kanan ka hana kage ba. Wace irin magana ce kake ya gaba yan ka kasa yin komai a yanzu? Ka rage min yawan barasa. Akwai waya ne a jikin ka? A ni akwai waya a jikina. <laughs> Nokia, kata. Hello, babban customer ku ne. Ina buƙatar kayan da aka san a fim ɗin citti bo. Na gode, sai na zo. An gama kawai. To me aka ce a wayar? Ku ne kawai za ka wayar. Zan tafi ne a matsayin babban jarumi da za su razana. Sai mu bana son kai mun wasa da hankali da yawa. Me ka kuma magana wasa da hankali ai sama wannan harka babu wasa da hankali a cikin ta gaba daya. Kai ina son ka rinka aiki da basira ne ba ka rinka aiki kamar wani tsuntsuwa sama ba. ka faɗa min duk abin da kake shiryawa. Za a bada rufi ɗari wa takalmi, rufi ɗari wa riga, rufi hamsin gyaran kai. Za a samu bindiga piston domin in riƙe ta nan a barazana. Hadda kuma piston? Ai wannan da tsari ne babba wanda ni na kage shi hakan. Kana ganin zai yi? Yalla bai. Ni ba ma na kuma ya ilimin sanin wa'annan abubuwa. Majalatin ilimi na yafi zuwa ne in na kwankwaɗi barasa. Hmm. Ka tana cewa ni da haɗaɗɗen ɗan rawa ne aka ɗauko. Hmm. Idan ta kama a gaban ka zan sheƙe yaran yar. Daga baya kuma sai in neman sheƙe yaran. Kai ba sheƙe yarinya nake so ai ba. Wace biyo ne. To ai tsakanin wannan da wannan ban ma san waye mai hankalin ba. Mira, shigo ciki. masoyata gaskiya ina yi miki sau na gaskiya sai na ji ma kamar duk duniyar nan babu masoya kamar mu ba lalle zuciyata tana cike ne da fansa san ba zan bar shankar ba sai na ɗauki fansa ta Nan ne gidan Sinu mai gida. Ya na kun shigo a fasace. Kai ga kai maganar banza. A ne kuma kuke tafiya. Sakago. wani ne gaya maka cewa gidan ana kiwon kananan mage a ashe ba karamar bace ba bace? an yi magana wannan shine babban an saka ne na mai suna shankar a gaskiya yanzu na gane me kake cewa na daɗe ina son gan shi ma kai mun zo nan gurin ne ba da shashanci ba a to ai da farko ban bayyanta ba kai baki ma ban ci bana baka tsoro ya kamata na zo ka ji wani abu to ce maka ne ban ji wani abun ba ne an ga kan alamu ma gana banka ya zama kusa sha mota ba yi muku a gidan namu yau sama baki bane ni dinan ko ne citti babu citti a gida na za mu je da mijinki ne domin yi masa wasu 'yan tambayoyi a can kamfanin namu to shikenan ba komai Citti babu, don an gama masa tambayoyin a bashi tsaraba ya taho min da shi. Babu damuwa. Citti. Ma ke faruwa? Ko za a je da ni in zo mu je? Kana shawo naka? To ai na gane sai wani ruƙe mun miji ake yi. Tafiya ba cin ci. Kana magana citti babu. Mai gida? Samanti. Ah, ah. Oyo bacu. Eh, daidai ku shiga bayar, na wajen nawa oga ka yi amfani da wannan kaima za ka yi albarka, mu je kawai. Scream with me, holla. If Yau na ga balai. Amma wannan aure wai shi ma dole ne? Bari yanzu. zo wazan wuce ne mai gida. kai kamar saka wanda nake gani a talabijin ko kamar shi ba to ya gaya muka cewa shine sam shi ba shi bane wannan shedo sarkin gida sarkin gida daga masarautar mu ne bayan da ka gani na zo ne domin neman mijin yayata da kuma wata yarinya mai suna Mira wadda suka gode da wani ganta na citti ko za ka iya taimaka mana gurin nemo ta ka gane ka san fim din citti yana taimakawa gurin ceto rayukan mutane wayanda suka bace da wa'inda ma ba sani ba shiro shi ma wannan da kake gani yana da masaniya akan ta a abu mota duka Sarki na a shekara na makamata ba kai na ji daɗi. Uban da kajikan dukkanin kama muni a cikin nan. Wannan bandaga karama ce akan tawa. Kana da bandaga ne? Ina da bandaga mai tsayi sosai ma. Ko ya gana tawa ta boki ce. To da abin da ka faɗa ko na ya ji himmi sosai. Kai ku rufe mun baki da Allah. Ta ga mota mu wuce. Kai ka tsaya ga iyayenka da cikin mota ka tsaya. Yawa abokina tawo tawo shago da gudu tawo tawo. ga su can tsaye mota tsaye mota a nan yawa mu je mu je mu je kai wani da ciwo da muke nema kai wani irin mahaukaci ne gani suna kama gani kai suna kama ko kuma da sai na kace kai duk sun bece duk sun bece gaba daya yala bai kai ku je ku kama musu yanzu nan wannan masifa da ma na san ban zo ba dama kai kuda kuda dakata dakata Wai me yake faruwa ne haka? Da na yi can, sai kawai an ga an biyo ni. In na nan ma an ga an biyo ni. Ka taimaka ka min ina ake so in je. Ba ka san me ke faruwa ba? Ina ba na sani. Ka ne gashin karko. To uban da ba ne. Matuƙa ka rike hannun wannan yarinya, ka fita da gudu ba za su bi ka ba. Ka tabbatar zan sha? In ne dan samu hanyar da zan fece, to ai sai in yi. A eh, kakka damu. Ta shi ke da mun kawai eh, mu fece. Eh, ina samu da dauki hanyar gida, sai kawai in sake ta. To amma sam ne ban gane wannan ba. Ya ce idan na rike ki, san malasabi ni ba amma na kamar karo na suke yi ma. Kai kin ji ki zo mu dauki hanya. faruwa haka ne? Yanzu na samu hanya na fece. Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, zo nan, zo nan. Ka dai san cewa a can gidan mu ko? Ni ne sarkin gida. To nan dan ma haka ne. Dan haka rike min yarinyar nan. Kai, Sabu ba zai yiwu ba a can gida kun haɗa na masifa nan ma ku zo ku ci ku haɗa da wata masifar. In na fahimci makwata sai na ba ku aji to shikenan yanzu ba zan ansa ba. Ka bakin ka. In ina yin magana kana yin magana. To lalle kuwa zan saba maka tunani. Mane ka ce? Zan saba maka tunani. ka saba min tunani? Na dai na jin tsoron ka ka dauka har yanzu wai ni tsoron ka ke ji. Ki hakuri nan zan baki ni dai. Sai wani lokaci. amma na? Ah. kaka gayi nan kai mun gode wa Allah Yanzu za a ɗaura mana aure. Dawa ne, wayo, wayo jama'a ku taimaka mun da taimakon fyaɗe. kuske ta yi kan banza wacce nake nema daban wacce ake kawo min daban ji nake kamar sheke kowa ka saurara lallai ya kamata ka ninka yin tunani ka ne kar ka mai da kwakwalwar ka ta zama kamar ta wasu ƙananan yara ko kuma barrai ka san me kake faɗa kai na riga na san komai da komai zaluncin da kayan ka can a ƙasar nan da ka aikan da kayan kaina kana jin kai mai ƙarfi ne to ka shiga ta yanka. Wai shi menene kake faɗa haka? Ni da na gaya masa komai a kanka. Ka sani da kaga dana yana kariyar wannan yarinya tabbas da hannuna. Ni ne baban Sino. Yanzu kuma wannan yarinya tana majami'a tana addu'o'i. Dukkanin haramtattun kasuwancin da kake yi, babanta zai kawo karshen ka. Mu mun san cewa matakar Allah na tare da mu. Za mu nasara a ka sosai da sosai mu ci galaba. Ita kuwa wannan yarinya ta gama addu'a tafi gurin babanta. gurin gazarta mana eh gare mu nan yana tunkara ta rema juya juya juya na ce juya Baba ka dakata. Baba na san cewa ya aikata babban zunubi gare ka. Na san wasu daga cikin zunuban da ya maka. Amma sun ina yarinya kake gaya mun cewa in zama mai yafiya ga mutumin da ya cuce ni. To yanzu me yasa? Me yasa ba za ka yafe mai ba? Kai kake faɗa min baba. Ka tuna, ka tuna baba. Ya cuta da kai yaya, ka kashe shi. Baba, Danni, ka yafe masa danni, in kana so na ka yafe mai baba. Kashe shi ba sai taba dawo da mahaifiyata ba. Kuke ba mu tarbiyya wani bin sai kuma ku manta. Ka haƙura kawai. Danni ka haƙura baba. Tun daga wannan lokaci, Rema ya kasance bayi da abokin yadda kamar Anwar, sannan ya haɗa aure tsakanin 'yar Samira da Sino. Allah ban kudi na sai mun fetir duka tsadar shi tun da rayuwa ta daure a mulkin Buhari. Allah ban kudi na sai mun fetir duka tsadar shi tun da babu tashin bom a mulkin Buhari. Allah ban kudi na sai mun fetir na fari sa sa'afarin mai waka ango na fari da samuwar waka ne Allah bun kuɗi da sai mun fere duk sadar shi tun da babu tashin bom a mulkin Buhari 081 06 66 8007 kira ga masoya Buhari akan a ƙara haƙuri lokaci baya ci sai dai haƙuri ya gaza. ga mu mawakan zari ya ilgudu an ban ya kana bai tukan buhari ko na kira gwani. allah mai dade da rana bai bani hikima domin in bai tukana karo salatu gun hara sunu dan amina da alihi hanfai duka masu alkhairi allah mun da sai mun da ta sadar shi tun